والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين الله ينقوى الله نكيرو قوي بام إيكوان داتشوا دورا مؤكن تفركي مستقيمي hanya madaidaiciya wacce Allah ta'ala ya shiryar da annabawa a kanta ya shiryar da bayin Allah salihai a kanta ya shirya da shuhada'u a kanta ya yi musu jagoranci zuwa gidan aljanna tare da bayin Allah na kwarai Allah shi ne mai iko akan haka kuma shi ne mai iko akan komai idan ba a manta ba a makon da ya wuce mun tattauna akan wani sahabi wanda nake cewa kowane sahabi akwai lakabin da ake mishi a cikin al'umma akwai kirarin da manzon Allah yake ma kowane sahabi sallallahu alaihi wa sallama wanda daga cikin su manzon Allah na cewa sallallahu alaihi wa sallama da imani zai tashi ya koma cikin girgije ko ya shige cikin tauraruwa da wani bawan Allah ya bi shi domin ya nemo shi wane ne ya ce salmanu farisi ne ya sha wahala wajen neman gaskiya har ubangiji ya hada shi da ita haka tsarin yake a rayuwar duniya a yau duk wanda ke neman gaskiya ya dage wajen nemanta da sannu ubangiji zai mushi muwafaka da ita Allah ya ce na jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda ya kokari akan ya fahimci gaskiya kuma ya yi aiki da gaskiyar kuma ya ɗoru a kanta ya ɗan faru ya dage ya liƙe mata kwaɗayin Allah ta'ala kaɗai yake yi ba wani abu a duniya ba Allah ta'ala zai buɗe mai hanya ya gano gaskiyar ko da ya yi tambele ya yi kwama cala a rayuwa kafin ƙarshe wani zai yi damaga wani zai kama nan ya kama nan ya kama nan ya kubce can ya yi kaza ya yi kaza amma da ƙarshe idan dai ita yake nema gaskiyar sai Allah ya gwada mai ga hanyarta sai ya bita sai kuma ya dace ta a gabansa ashe abin nufin yan uwa mutum da ya yi kokari ya zama abin da yake nema Allah ma'ana abin da yake nema gaskiya ita yake so ya samu dacewa da ita a duk inda yake abin da ba a sha'awa ganganci ka san Allah baya son kaza amma ka ce kai kana nan alhiki akan wannan abin tare za ku mutu idan aka haka wuya ake sha manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan mutum barna yake a duniya idan ya mutu ba ma mutum ba hatta dabbobi suna jin daɗi a ce mutum ya mutu dabba na farin ciki me amfani shi a ce mutum ya mutu dabbar da ke ruwa tana farin ciki me amfani shi a ce mutum ya mutu itatuwan da suke kadawa idan iska ta kada suna farin ciki me ya amfane shi manzon ira sallallahu yake cewa idan mutum fasiki ya mutu istirahal bilad wal ibad kasar ita kanta da bayin da ke cikin da sun huta ma'ana kaman kai farin ciki ake ka mutu dama wanda ya mutu irin wannan mutuwa fama bakat alaihim as uwar wal ardu ma kanu munzirin irin su ne ake cewa sun mutu sama ba ta kuka ba su waye saman ai mala'iku ne ma'ana ba a damu da mutuwar shi ba tare da shi gara ma da ya wuce wanda ke kasa mutane ruwan da ke gudu da dabbobin da ke cikinsa da na kan tudu da bishiyoyi babu wanda ke bakin ciki dan ka mutu so bayan Allah na faɗa ba su ɗaya ba su ba al'ummar duniya kala biyu ce akwai da Allah ya zaɓa su nan mutane ba fatihul khairi ne mughlaqin lishar duk inda ka iske su alkhairi suke budawa safe ko dare rana ko da yamma a wurin aiki ko a gida a duk inda ka same su bakunci suke ko yan gari su alkhairi suke buɗa mutane duk inda ka same su ko ya zama suke budawa ko da su ake yin tsari domin a buɗa, ko su ne mataimakan budewa bal wasu ma su ne makullan budewar mamiglakan ne le sharri duk inda ka iske su shari suke rufewa da zaran wani abu ya taso sai su ce a'a banda mu anan ma ya kuna lana an takallama bi hada in hada illa buhtanun azim wannan ba irin mu muke magana anan ba wannan bai dace da mu ba wannan ba aikin mu bane bai kuma dace ga aikin musulmi ba mu ba mu ciki kaga wannan mafatihul khairi ne akwai rinduna ta biyu wadda ita kuma kullum ka iske ta babu abin take fata sai ta bude sharri duk inda ki koyayi bacci ta unkusa mai kofa kai sharri tashi mana yana yi bacci gayan ga jama'a sun zo aikinta ta buɗe shari'a ita wani al'ummar wanda ke gida yana bacci bai jo bai gani ba ba cas ba a fitinar ta shafe shi don ita fitina muguwa ce ba tana kama wanda ya taba ne kaɗai dama wanda ya kira ta ma take shafarsa ta sauƙi wanda bai jiwa bai gani ba bai ganta ba wallahi tana biya wata kanshi wannan yasa alqur'ani ke cewa ta fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina mai zuwa don ita taho ba ta taba wanda ya ta kada ita kan taba har wanda bai yi ta ba wannan shine abin tsoro al'umma wannan shine abin kaico wannan shine abin kullun da kake tunanin kai wace kungiya ke ciki su wa'annan mutane duk inda ka iske su magalikin khairi ne duk inda alkhairi ke kulle suke yi ko ne a yi amfani da su a wurin aiki saboda mukamansu a kulle alkhairi ga mutane ko kuma su ne ma makullan alkhairin su kulle shi ko kuma da su ake taka tsani a leko alkhairin sai su kulle su kuma janye jikinsu ba za a taka su ba kullum burinsu ne ya za a yi sharri ya yawa don su wasu sai sharrin ya yawa suke cin abinci da sharrin suke rayuwa ko da ko al'umma za su mutu su bai dame su ba su dai su rayu rayuwa irin wanda suka tsara makawunansu to yanzu idan ka je gida sai ka tso gani kai ina kake kar ka bari wani maka hisabi a yau duniya idan har zaka bari wata tambaye ka kai wani ne to yaudara ka zai yi din zai fuskanci me kake so musamman a ce kana susa kana da farce na susar jiki zai tambaye ka ne me kake so kai idan ya hangi inda kafi fi karkata to wannan abin zai ambace ka da shi ka aiko wani aiko alkhairi alhamdulillah aiko aljanna ko ta cika sai an muku daki dole ma ya za a rufe ta ba da ku ba ka ji ka annahu huwa ladhi banaha kamar shi ne gina aljanna wani mutum ya zo jan ma'aikaci ya rasulullahi mutumin nan ka gan shi a gabanka mutumin kirki ne annabi ce la la la qataltahu ka kashe shi ka yanke mai wuya kar ka yi shi a gabana bai shi sai ta sai ka yi shi duk mafi yawa aka sa mutum a gaba ana yaban shi bayan abin kirki wuyan shi karyewa yake an kashe shi don zan a hana mai aiki gobe mai kyau to za ka yi sallah an ce ka gama kai ka yi jiya ka yi shekarun jiya yau ba sai ka huta ba Ka kaga an hana maka aikin alkhairi to da hutu za ka yi akan neman alkhairi bayan Allah wannan sahabin da ke gabanmu Nu'man Nu'man ne wanda a cikin kiraransa ake cewa ina lil imani biyuta imani yana da gidaje gidajen imani ka duba ga yana ciki ko bai ciki imani yana da gidaje sai umar ɗan kaɗabi ya ce nu'man gidan su nu'man bin makurin gidan imani ne kenan ba kai za ka ce gidana gidan kaza ba ne ba kai za ka yabi kanka ba bari al'umma su yabe ka bari al'umma su gidanku ana kaza bari al'umma sai kai wannan gidansu ana kaza kuma ko an ce karka ya daka yaudaru ko an ce kuna kaza ka tsaya tsayin da ka cewa kai da sauransu kunna ba ka yi komai ba bari in ba ku misali guda biyu anan umar dan khattabi ne zai rasu bayan Allah suke yabe shi banda yaya kun ga ana so idan mutum ya zo gafar mutuwa a yabe shi akan ayyukansa don ya ji daɗin gamuwa da Allah a ce kai wani jikinka ya tsanani ubangiji Allah ya rahmace ka Allah ta'ala ya baka lafiya amma mutum kamar kai kada kai bakin ciki rayuwa irin taka ta yi kyau kai a tunanin mai wasu ayyuka na alkhairi da zama shi da sanadiyarsu kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ana yi ma kyakkyawar zato ga ubangijinka zai ji daɗin sauƙin kwaɗayin gamuwa da Allah an gane ku saboda haka duk wanda yake da raja'i na gama da ubangijinsa to falyamal amalan saliha sai aikata aiki irin na kwarai kai ya hada ubangiji da kowa kuma a kaskantar mai barna da ya kanta a abaci da yawa kurakurai ba a cewa ba kayi kayi amma dai ayyukanka na alkhairi ana fatan sun fi wayancan yawa ubangiji Allah ya rahamshe ka Allah ya gafarta ma Allah ya hada ka da bayin Allah ma'ana a kiyama zubra saliha Allah ya sanya ka cikin masaukai kyawawa je dan samu nutsuwa ko da kuka yake yi Umar dan Khattabi da aka zo ana gaya mai haka sai ya ce a'a shi dai Umar ne kuma ya fi sanin kowa shine Umar ya ce ka tuna fa gobe kiyama da Allah zai kira mutane launa da munadi yau kiyama da Allah zai kira mutane ya ce ya gafarta musu duka amma mutum ɗaya ya tsaya yace la hasibtu ana zalikal wahid da zan yi tsammani ne ɗayan nan saboda me saboda rashin sakankancewa da duniya bai sakankancewa kaɗan da na yi tsammani ɗayan nan saboda me yace ka tuna fadin nauyin al'umman nan auya na yake yace gobe kiyama su iltu an himarin limalam tumahi da lahu tariq da za a tambaye ni akan jaki umri na madina dan khattab radiyallahu ta'ala anhu jakin da yake magana na iraki bagdad da za a tambayi jakin kai me yasa umar wai gyara ma jakin can hanya ba Ga shi ya tuntube ya ce ba zan iya amsa ma Allah jaki ke kuka a kai watakila Allah tambaye shi ya bai gyara ma jaki hanya ba usman dan affan ya ce da zan gani na kofa gidan aljanna in yi sallama mala'ika ce man in ce mai annabi na affan ya bude ce in shigo ba zan su kankance ba ni dan cikin ta ne ko da kafa ta ɗaya na ciki ɗaya tana waje don tsoron ka a ce mun dawo baya so kenan ashe a yabe ka ka rinka jin daɗi ba ba ka bane wannan ba ka bane ka yi hakuri kar ka kasa kunne ka rinka jin me ake ce maka a gaya maka aibi da laifi don ka yi aiki malam nasuddin albani rahmatullahi ta'ala alaihi wata yarinya ta yi mafarki sai take cewa ta gan shi annabi na tafiya yana bin shi a baya sallahu alaihi wasallama sai aka ɗauko kasa ɗin da yarinya ta faɗa aka yi dobin sai aka aka sawa malam a gaban shi malam ya ji abinda al'umma ke ba da shaida a kansa bari mala'iku su rubuta wannan ba sai ka samu naji ba ko ba haka bane ba su ka gaya wannan ba kai ne kai bai da kawai can in kai ya roƙa mun Allah ba su ka gaya ba ka daga hannu ka ci ya ubangiji Allah dan uwana wane Allah kai ne kaza sai in ta ganin alkhairin na kulkulwa ba san daga inda yake ba muna gane wannan malam albani da ya ji haka yarinya tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inni ra'aytu fi manami النبي صلى الله عليه وسلم يمشي wa shaykhana rahmatullahi ta'ala alaihi fulan yamshi isra khalfa ay yada qadamahu haythu rafa'a a qadamahu nabi ya dora kafa inda annabi ya cire kafar shi sai mana albani big radio ya ce a turidun an tuftinu ne kuna so ku fitin a rayuwata ne kuna so ku jarabci da bala'i a rayuwata me kuke so in zama kenan da abin kirki da ya bari ya ji karshen sa bai da kyau ku bari al'umma al'umma su yabe ku a boye amma su gaya muku bisa shawara kyakkyawa me ya kamata mu yi wannan ne abin da sahabai suke yi a zamaninsu shi kuma shine akan abin da dukan bayan Allah na gargaru suke yi Amma makon da ya wuce in ba ku manta ba mun ce Nu'man ya taho da shi da mutane mutum nawa bayan Allah na gargaru ya kira 'yan uwansa ma'ana kwatankwacin wajen mutum goma ya kira jarumai manya-manya fursan wajen guda ɗari kuma ya zagaya gidansu ko in ce unguwarsu inda ƙabilar shi ke rayuwa don bai yadda bai yadda ke ma'aiki haka nan sallahu alaihi wasallama ba wani abin hannu su da ka zagaya ɗan abin da ya rage dabbobi suka turo don zuwa wajensu yanzu ga nu'man nan ya kamo hanya ya bi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa a'lana islamahu sauran al'umma sun musulun shi ma musulunta ya yasribu min aqsaha ila aqsaha farhan bin uman bin muqrin wa sahbihi idh lam yasbik li baytin min buyut al-arab an aslama minhu ahada ashara akhan min abin wahidin wa ma'ahum arba'ami'ati farisin garin madina gabaki daya ya kama girgiza saboda farin ciki daga ƙarshensa zuwa ƙarshe ma'ana daga bangon gaba zuwa bangon yamma daga bangon kudu zuwa bangon kudu me suke yi farin ciki suke yi ashe da abinda musulmi yake farin ciki a duniya da ƙaruwar islam wani zalika falyafarahu abin da ya kamata musulmi ya farin ciki da shi na ambata muku dadewa guda biyar ne babban a cikin shi ne ka ji musulunci ya karu a ko'ina ake kana garinku aka ce musulunci ya karu a wani gari da za muna kwance kawai sai mu ji kalam a ce ubama ya musulunta to saboda godiya sai mu kai goshin makasa ko ba a mu ce shukurin laka ya rabana godiya tabbata ga ubangiji kai ne mahalicci kai ne mai juya zuciyar mutum ko da bai so ba ku farin ciki saboda an samu karuwa haka idan wani jarumin ya rasu ya mutu sai mai zina mace ubangiji mun gode maka to alamu ne imani wani abin tsiya ya faru ko a gabanka ko baka nan ka ranka ya ɓaci dan masu ce alamin imani ne wani abin alkhairi ya faru kana nan ko baka nan ko da ba kai ne ka yi shi ba ka ji alhamdulillah dan masaudi ce a zuciyar wannan akwai ruwan imani saboda haka na daya a ce za ka mutu kana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah zancen ka na ƙarshe a duniya wannan kalma wannan abin farin ciki ne ba kai ba hatta ga ƴaƴan uwa suna ba da labarin babanmu da zai mutu zancen ƙarshe shine la ilaha illallah ba kai shi haka farin ciki ne wannan domin an san za mu ai idan baban ka ko na wai rasu dan ba bakon uba ne baban mu ne rasu muna gane wannan zance da bi ƴan uwa abin da zai farin ciki gaya a ce kabari an tambaye shi duk ya amsa Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah Allah shi ke tabbatar da zance ko duga dagi ko harshen mutum bawan Allah a nan duniya da kuma lahira lahira malaman tafsiri irin su dan abba suka ce a tambaye shi a kabari ya ansa kar ka dauka tambaya karama ce zan iya amsa a'a sai Allah ya ga dama an gane ko mun taba jarabawa a Madina muna aji daya abokin da ke bayana hafizin Qur'ani ne gangaren ne a Kano aka ba mu rubutun bakara wallahi wuta ta dauke mishi yi kasirin zai kawo wurin nan aya ce ya haddace ya biya ya murza ya gargara ya gama a ta rubutuwa a sakamakon haka zai gudu garin wallahi yanzu yana kano bai jami'ar ba bai ci ba su karka ɗauka ita tambaya karama ce roƙi ubangiji sabati da iya amsa kwai shaɗin muna ganewa ko idan ubangijin ka yi taimake ka amsa ka ci nasara sai ka farin ciki da daɗi har mala'iku za su maka manim ka kano mai arus yi bacci kamar baccin amarya ko baccin ango idan kai aure ka tuna auren ka da farko misali ka kwan ɗakin aure safa za ka ɗan baccin nan da ɗan tofan gira ya yake ji haka bacci ne mai daɗi a lokacin nan to irin shi ne ake cewa wanda ya fi wannan ne za ka yi a kabarinka sai a ce ibaci bayan an gwado maka da gidanka da zamanka da kujerarka a gidan aljanna da gadanka da inda za ka je ka huta cikin mata wanda wani dan adam bai taba taɗe da su ba kafin kai ko jinni bai taba ganin su ba saboda haka za ka shiga ciki kai za ka rinka rabbi ake masa ya halatto mai za a jira a hura ka ko koya mutanen tafi gidan iyalina kun ga wannan shi annabi ko na uku bayan Allah na gaba za ta da al'umma kuma cikin birgici ka cikin nutsuwa kai a kawo takardar ka a baka a hannun dama kaga wannan yinin wala dan uwa sai ka ci gaba kidi wanda ne kaga gaba ciki to in ka zura a guje saboda farin ciki kana neman abokananka na duniya ina wane ina wane wani da shi muka aiki a Najeriya wani mun yi zama da shi a office guda ina wane shine abokina wajen aure na ina wane da shi muka haihu ina wane sai ka hangi daya ya gaje ka ce mai haɓa kar za gani ku duba a hannun dama aka banna ku karanta wa gani in zanantu an nemo laƙin hisabiya dama ni ina sa ran da tabbacin ubangiji zan samu sakamako mai sauki ku karanta abu da ana karanta mai yana kuka saboda daɗi kayi kiyamul ne ka taimaka ma wani kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka dora ma tsoho kaza kaya akan sa da bai iya dauka ka taimaka ma wanci saboda ba ta iya wanci armala an bata da marayu guda goma ba mai taimaka mata ka bata buhun shinkafa daya da galan din man gada daya ta ci ta ji dadi wani kaya mai kaza ka sanya kuɗi wani mara yayi karatu ya taimaka wa bayan Allah sama da dubu bayan ka mutu kai wani yayi kaza ka koya ma jama'a karatu ya yaɗu katin Allah kaɗai sauran su kai aiki da shi duk a cikin ka saboda ka sai ka je kai kawai ka gama ba na kaya na kaga wannan ranar farin ciki ce idan da za a ce gasira da an kafa zo ketara a ketara wannan shine yanayin farin ciki na ƙarshe so bayan ana duk abin da ka samu a duniya in ba irin wa'annan kayan ba ne wancan gidan ana rusau a wurin biyu na karewa ko me yana karewa shi sanya duk inda zaka ji ka tara wani abu kana jin dadi a kwarin za a waye gari ko dai a kore ka ko kori kanka ko kuma san za a yi da kai mace duk da ta ta, ran da aka ce ka mutu to ba ta yadda a maka wanka a bidun ɗinka ba dan za ka sa bata masa ɗakinta kafin din zai yi ruwa zai rika wari ko ba ka ba na za a maka wanka a garejin mota sai in ka samu kamina na ka falo falon masu an cire kafin din. wallahi billahi babu wanda zai mutu anan saboda su da ake mishi a maiwan wanka kan gare shi na bedroom ba zai bai isa ba falo ko garejin mota dan za a yi maka wanka duk abin da ka balla kuma na motoci manya manya wallahi a kori kura ta kai maka a kori kura ce wallahi wataƙila ko lamba babu haka za a kama ka saka cikin a kori kura babu wanda ya mutu aka yi cikin <coughs> mota farado kamar nan a ce ka mutu anan ga makamata nan bashe marot a ce a saka a farado saboda makamanka ka wallahi babu a kuru kura ce motar liman ita za a saka a ciki da haka nan a raka ka kuma ma duk wasu manya ba su gaba don tsoron ka suke je ka zama gawa sai da haka da yara kan masu gadi su shiga ciki su je maka a karkashin tawa a baro ka so ni dai tamani mu tane kyakkyawa yan uwa kada mu ba kanmu wahala bai dare kawo nan mu da tunanin abin da ba kenan ba a'a mu yi kokari mu ga me zamu iya yi kowa yana farin ciki me abin farin cikin su shine da musulunci ya zo madina wata kabila ka cokan a cikinta yan uwa guda uwa daya uba daya mutum goma su musunta ba taɓa samu ba sai cikin gidan nu'man a samu wata al'umma kabilarta mutum ɗari hudu mayaka su musulunta ki daya babu sai a wannan kabilar wannan ya sanya suka ta farin ciki ta kowane bangare wasu rasul karim da islami nu'man ablaga surur nu'man wannan musulunci nashi manzon Allah ya yi farin ciki da shi farin ciki kyakkyawa wa taqabbala Allah jalla wa azza gunaimatihi wa anzala bihi qur'anan faqal saboda haka abin da ya kawo ya kawo manzon Allah sallama Allah ta'ala ya amsa Allah ya amsa wannan nisa alqur'ani ya sako yana yaban abin da aka yi yace ce min arabi man yu'minu billahi wa yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunsi qurbatin inda Allah wa salawatu rasul ala innaha qurbatan lahum sayadkhiluhum Allah fi rahmatihi inna Allah ghafurur rahim daga cikin larabawa misali mu ce arab wasu mutane sukan ce larabawan ƙauye wani sukan ce a'a duk mutumin ƙauye akan ce mai arab ɗauki ko tafsiri ka dauka daga cikin laraba akwai sun yi imani da Allah na ƙauyen kuma sun ɗauki abin da suka ɗauko suka riko suka kawo manzon Allah su a wurinsu sun yi ne domin neman kusanci zuwa ga Allah ba da neman suna ba ɗaukaka ko wani abu sun yi su taimaka ne Allah ta'ala ya karɓi abin da suka yi nufi sai Allah ta ku saurara sun yi neman kusanci zuwa ga Allah da kuma neman ma'ana wata manzon Allah yi musu salati ma'ana yi musu addu'a sai ce ala inna ha qurbatul lahu babu shakka ku saurara wannan abin suka yi kusanci ne zuwa ga ubangiji kuma don an ga maka ma an amsa ga sakamako an ambata yace Allah zai shiga da su gidan aljanna gidan rahamarsa cikin rahamarsa kuma ka sani shi ubangiji mai gafara ne mai kuma jin kai ne yace in dawa nu'man bin muqrin ta راية ta الله wa الله عليه وسلم وشهد معه غزواته كلها غير وان Wala مقصر a lokacin nan wannan bawan Allah ya shiga cikin sahu ya shiga cikin su karkashin tuta ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk inda annabi za shi yaki da shi ake tafiya duk inda za shi da shi za a je bai taɓa yadda ba an bar shi a wani wuri ghairan wanin wala muqassir wanin ma'ana mutaakhir za a fita ya tsaya a baya baya ana jama'a ai sauri mana ina ban gama shiri ba tukunna har sai an fita a baya can bayar dokinsa bai taɓa yin haka ba shine wani ko wala muqassir ko ya takaita wani abin da ake bukata bai taɓa yi ba bai taɓa yi ba kun san yaƙi akwai mayakan da yake mayaka ne ko da yan giya ne mayaka ne ku duba tarihin wancan bawan Allah abu mihjal kun ga abu mihjal giya ya sha sa'ar bin abi waqas ya ɗaure shi in an ga mayaki a yi mai haddi me yasa ba a yin haddi a garin makiya dan kada makiya ga an sa wani a dukan shi ce kun gani ko haka suke duka mutanensu ba za mu shiga addinin ba ba a yi hikima ce ta ainihin musulunci sai a dawo da shi gida inda ka san kimar abin sai a mai haddi a nan sai sa'adi ce a daure mai shi aka daure shi ga yaƙi ana yi shi kuma jikin shi kawai rawa kar kar kar kar haka don ya riga gama tsumuwa san kafin a fara yaƙi tukun sai an sai an kada gangan yaƙi wace iri ce gangan yaƙi alƙur'ani a yi tilawa a samu wani ƙari ibawan Allah ya kardo don ya zuga muminai ya zuga su ya zuga su su gama tsumuwa ga baki ɗaya sai ga mutum yana rawar jiki a ba shi makami ya shiga su ana wannan yaƙi ya yaƙi ga abu mai jar a ɗaure. wani sai yin zai ba zai iya fita ba ga matar sa'a tana kewayawa da ya gani da Allah mana ta ce mai ya faru ya ce don Allah ki taimake ni da abu guda Mene ne wannan abu guda abu mai jal ya ce ne miki alkawari idan ke kwance ni a bani aron doki in je in yi yakin nan in Allah ka tsira rayuwata in yi shahada in ban samu ba ina dawo zan dawo ki sake daure ni yanda yake in na koma sai a mun haddi kai alkawari ce wallahi na yadda kuma ka san al'ummacin ba sa Ka kai zan kai ne a kwance ka ka shige gana ko ba haka ba ya ce ya yadda wallahi a ta kwance shi ya cire mari da kansa babu dokin hawa sai dokin sa'ad tun sa'ad ba shi lafiya ga can a sama yana hangen yaƙi amma ba zai iya zuwa ba ta ɗauki dokin sa'ad ta bashi ya hau to ka san in ka saba da kayan abin hawanka ko da kayan inga ko tafiya ki kana iya ganewa in ka saba da in ke dan ba bane misali kaga abokin ka dan dambe dan garinku in kai dan kudu ne ko dan arewa yanda yake duka zaka ga cewa duk wannan dukan wani ne ko da koyarwa yayi trend din wani yazo sai a ce wannan wani ya koyar da shi haka ina tsammanin haka ake a duniya ko yawa saboda haka yana hangen abu mai jali na kai farmaki in yi kirari ya kai makafirai sara sai zabge su sai ya wuce gaba in yi kara ya kabbara sai kai sa'ad na sama bacin yana hangen su sai ya ce ah da ba dan na san abu mihjir na daura ba da nace ne wancan kuma wancan dokin na balqa yayi kamar na dokin don inda yake samar yayi shiga cikin tsakiyar makiya dokin nake haka bai tsoro ya ake haka to ko da ke shi abu mai yana dauri shayin dai a gama yaƙi Allah ta'ala ya rubuta mu mai nasara suka ci yakin abu mai jare dawo dokin ya daura dokin nan ya je cikin sarkan nan ya shiga aka daure shi aka tafi aka ba da wuri sa'ad bayan an gama yaƙi ya sauko yake ba labarin ya ga wani mutum na yaƙi ya yi kama da abu mai hijal kuma dokin da aka hau ya kama dokinsa shi kuma sa abu mai hijal yana daure ya aka haka ke zo ki ban labari ta ce eh ranka daɗe abu mai hijal ne ya aka yace ta ce alkawari muka da shi in na kwance shi zai yaƙi in ya samu shahada sai ubangiji ya gafata mai zanubin da ya idan ko bai shahada ba zai dawa a shi in an je madina a mai haddi ya ce yana ina ce yana ɗaure inda ka bar shi ya ce kwanto shi ya zo abu wannan abin da ka yi don allah ka yi don waye ce wallahi na yi don allah ya rubuta musulunci nasara kuma an samu umar dan khattab to in dai abinda ke don Allah ni ma na yafe dukan da zan maka yace sa'ar ka yafe mun dukan yace na yafe dukan yace ni ku tun da ka yafe dukan daga yau daman giyan na sha a doke ni ni kuma nan karshen giya ba ila kiyamati a ashe kun ga idan aka ce Allah ake ma aiki abinda muke tsammani ba sai ya zo wannan abu mai jar kenan saboda ka tunda wannan bawan Allah ya shiga cikin sahun yaki bai taba yi dai baya baya ba ko ya makara a'a ولما أتى الخلافة إلى الصديق خلافة إلى الصديق وقف معه هو وقومه من بني مزينة وقفة حازمة كان لها أثر كبير في القضاء على فتنة الردة يا عندما من الله يا رسول صلى الله عليه وسلم خليفة داوي أبو بكر لجاقون أنت وأنا الله نعمان دك أبيل السمزينة da sauran al'umma garinsu sun tsaya bayansa tsayuwa ta gwamin jaki an san tsayuwar gwamin jaki ko idan jaki gwami ne ya tsaya ba gaba baya shi sa a hanyar mota idan gwamin jaki ya tsaya mota ta buge shi to sai ga mota mata fadi dan karfi gare jaki saboda haka ba gaba baya haka suka bi abubakar sadiq kuma sun bada sun taka rawar gani musamman wajen kokarin kashe fitinar ridda ya kukun da aka dinga yi da bani abin nan abu hali ma'ana unguwar abu ba. ya ce walamma faƙubila faƙubaila qadisiyya arsala sa'ad bin abi waqas jiyushi. الجيوش ولما الخلافة إلى faruk. lokacin da khalifanci ya koma wayan umar dan khadabi قال النعمان بن مقر في أحد في أحده شعن ما يزال التاريخ يذكره بلسان نبيه بالحمد وطيب بالثناء لوكتن da khalifanci ya koma wuyan faru. kenan abubakar ya rasu saboda haka a lokacin nu'man bin makurin a wannan zamani akwai wani al'amari game da shi wanda tarihi har yanzu bai gushe ba yana ambaton wannan abin da ya faru ta hanyar yin godiya ga Allah da ambaton shi da kyakkyawan harshe da kuma yabo a gare shi ga abin nan faqubail qadisiyya dab da kafin a fita yakin qadisiyya arsal sa'ad bin abi waqas ƙa'idun, jiyush almuslimin wafdan ila kisra yazajur ko yazajur da bi nu'man bin makurin Ili ya liyada uwahu ilil islami da da lokacin an tura nu'man arsala sa'ad bin abi waqas qa'idu jayshin sa'ad bin abi waqas ya tura shugaban sojoji a matsayin shugaban shugaban musulmi matsayinsa na jagoran tawaga wace tawaga ce aka tura koyi da sunar ma'aiki sallallahu alaihi cewa ana iya tura al'umma su kai sakon islama wani gari inda bai je ba ta dukkan suna yau su shiga lunguna cikin daji inda ba musulmi a wurin ku kai sakon islama ƙauyen in sun amsa su kai imani sai ga an samu gina masallaci a wurin ana wannan manzo Allah ya koya mutane a haka Sallahu alaihi wasallam saboda haka aka tura ina za su za su ne wajen kisra ma'ana idan sun je shine zajir idan sun je su kira shi zuwa ga islama wallama balagu balagu asimata kisra yayin suka zo babban birnin kisra fil madain cikin garin madain ista'zanu bid-dukhuli alayhi fa'azina lahum suka ce muna sallama a babu izini mu shigo wajen sarki aka fasu izini domin shigar sarki sun mada'a a turjumani faƙalala a kira musu tafinta shi turjuman don shi wajen sarkin farisanci ke je su kuma larabawa ne su a shari'a an yadda ga alƙali ya ɗauki turjuman ya ɗauki mai mai aiki na tarjamar yare idan wanda ya kawo ƙara bejin yaren alƙali sai alkali ya magana ne ya fassara mishi shi ya gaya wa turjuma ya fassara alkali ana haka a musulunci alkali yana daukar mutum ɗaya ko biyu ma ko uku amma shirin turjuman ya zama mai imani da amana kai canja kalma ko daya yadda aka faɗa don in turjuman bai da amana to yana iya canja abin da aka domin alkali baya ji kuma ana iya jira alkali ana a kotun muna gano wani ko da a kira mai fasara aka ce salhun. sarki ce ka tambaye su mallabi ja bikum ila diyarina menene ya kawo ku garinmu an gane ku. wa ku da gazwina me ya rude ku har kuka to don ku yaƙe mu kuna jin za ku iya wani abu la'allakum da'imtum bina ko dai kun dan ji yunwa ne kuna so mu dan taimaka muku da na abu wa alaina li'annana tashagalna ankum ko kuma a'a kun yi kwaɗayin wani abu ne a wurin mu kuka to don kuna ganin mun shiga da abu mai kyale ku kuna motsi a bayan kasa ba mu tsike ku lokaci guda ba na sha. annabi sabikum ba mu so mu yaƙe ku ba ko dan kuna ganin mun kauda kai da gare ku ne muna wani abu a can shi sanya har kai tsammanin tsoro ne ko gazawa ta sanya ku torin mu faltamata nu'man ibn maqrim ila man ma'ahu wa qala kafin nu'man ba da amsa sai ya kalli dama gare shi ya ga al'umma da ke tare da shi suwaye don kada ya magana wani ce zai kira musu ruwa muna gane ku dan ita magana ai dai ce kawai ba ta biyu da ya kalle su ya shiru sai ce in shi itum ajibtuhu ankum in kuna so in amsa mashi wa in sha ahadukum an ya takallama a sattuhu in ko ɗayan na son ya magana maimako na maimakon mu gabaki da na bashi izini yayi an gane ku bil kalam fa qalu sai suka ce mai gabaki daya bal takallam kai magana kawai kajin da ake jagoranci kaje yadda ake yi da al'umma idan wani abu ya faru kar ka daukai ka iya kai ka sani nemi shawarar yan uwa muna ganewa wala Allah an yakuna min qaumika man huwa afsaha wa atqan minka zai yi a samu cikin jama'a ka wala ya fi iya magana ya fi ka iya kwarewa ya fi komai to nemi shawarar mutane ko ɗanka ne ka nemi shawararsa inda ya kai hankalin a nemi shawararsa ƙanin ka neme shi me ya kamata in faɗa me ya kamata in yi me ya kamata in ce aikin mai shawara baya lalacewa sai dai a ce ba sirri muna gane ku ya ce me kuke gani idan kun so in amsa tambaye da yamin wacce tambaya a yi mashi ce mai me ya kawo garinmu menene ya ruɗe ku hau kai tsama za ku iya kamu ko don kuna ganin mun kawo da kan mun kyale ku mun shiga da wani abu can baya ba mu zo muka mutsike ku ba lokaci guda menene ya same ku sai ce idan kuna son amsa ƙarshe sun san kowaye a gaban su suka ce amsa mana kai magana sun ma iltafatu ila kisra wa qalu sannan suka juya suka kalli kisra suka ce hadar rajul ta kallama bi lisanina fastami ila ma ya ƙul suna gaya ma suka ce wannan mutumin zai yi magana wani wa bihab zai yi magana da yarenmu. zai duk abin da ya faɗa mun aminta mu ka saurare shi da kyau gaban sarki ba ke wani magana kan zafi gaba mai unguwa kai wani magana an gane ko sarki ne guda ke gaya mai haka yanzu ba an ba nu'man garanti ya magana ba fa hamida nu'manullah nu'man yayi godiya ga Allah tukunna wa asna alaihi bishi shi bima yastahiqu fi jalalatihi da abin da ya cancanta cikin sa wa salla ala nabihi wa sallama yayi salati ga annabinsa Sallahu alaihi wa sallama sun maƙala sannan ya ce inna allaha rahimana haka wasu da yake bada ku inna allah rahimana lalle ubangiji yayi mana rahama ya ji tausaya mana ya ji kanmu fa arsala ilaina rasulan sai ya aiko manzo a cikin mu ashe aiko maka wani manzo rahama ce gare ka ashe kana cikin jahilci Allah turo maka wani malami rahama ce kai yaso da haka ya bai sa wani zo gane ba karkai mamakin yawa da ya bace yi tunani kai ya ka shiryu abin ba kokowa bace ita yi tukuna wa kazalika min qabl fa nan Allahu alaikum da da da maguza kuke ya ake alata ta'ala zako gane wa'ancin ba su gane ba shine abin tunani ba kisa ake ba mun gane wannan ko yace ubangijin su ya so su yi musu rahama sai aiko musu da manzo a cikinsu. da manzon ya zo me yake musu ya dulluna alkhairi sai ya rinka nusai shi mu zuwa ga alkhairi wa amurna bihi kuma yana umurta mu akan shi kun ga wannan alkhairi ne to ku yi shi kun ga wannan alkhairi ne to ku yi shi wa ya'rifuna sharra wa yanhana anhu kuma yana gwada mana ya sanar shi mu wannan sharri ne kuma sai ya hane mu da shi wa wa'adana kuma mana alkawari in ajabnahu ila ma da ana ilaihi in dai har muka amsa mishi zuwa ga abin da ya kira mu zuwa gare shi an yu'tina Allah khairar duniya khairayyar duniya wal akhirah idan muka yi mai biyayya ga abin da ya kira mu shiwa shi sallallahu alaihi wa sallama Allah zai ba mu alkhairin duniya da lahira faman huwa illa qalilun hatta badal hatta na Allah biqana sa'atan wa na izza wa adawatina iqa'a wa marhama ya ce a hakan da muke ciki ba mu ɗauki lokaci ba sai ɗan kaɗan sai ubangiji mai kama mana canji a cikin kunci muke sai allah mai da kuncin mu yalwa ka auna ha gani duk wanda zai ba allah a kunci yake sai allah ya sa mai nutsuwa a rayuwa in ce yalwa ba yake kuɗi ba ba kuɗi ake ce mai yalwa ba ba kuma mulki ake ce mai yalwa ba ka yi tunanin yau mai kuɗi nawa ne bai da kwanciyar hankali suna nan saboda hanyoyin kwanci hankali ba cikin kudi suke ba Allah ce ana da zikirin lahi da tumainin lukulu ba a kudi bane ba a mulki bane da ambaton Allah da bin Allah da yin abin da Allah ke ce nan nutsuwa take na taba lakci a kawo wata rana a badarawa ke sun farba kunsu na ce yanzu ba a cikin nan fa akwai mutumin da bai taba kama dubu a hamsin tashi ba ashirin kai dubu ashirin tashi ba wallahi yan wasu daga hannu haka ya ce mara na ce na mai ce gani nan tsohon karanci ya fi sittin ya ce matansa uku ‘ya'yan shi goma sha bakwai shi a duniya dubu ashirin haka a dunkula ta bai taba ganin ta ba wallahi billahi ya ga 20,000 shi ne a dunkule shi ne tashi bai taba gani ba don haya ya gama aikinsa a lokal gaban ya ritaya ya ce ba ta uba shi albashi dubu ashirin wuce ban tana ya gani kilina ne dan goyi gilashi yake wani mai goyi gilashi za ba duba shi har ga an wahala ko ya ce ko da ya ritaya za a bashi kudinsa na sallama ya ce da yaro suka je ya amsa shi bai san kono ba ne don ba zai riƙe su ba ya ce a yanzu mata na uku kuma ina gidan haya kuma ina ci ina sha ina sallah ga shi ma masallaci da shi muke wannan karatu to ashe kun ga sun ne da kudin amma nutsu kuma yake lokacin da ka fara kai neman abinci ya zan yi in ci shi bai kwana da abincin ba amma Allah so gare wa ya fita kuma zai samu ya dawo lokacin na taba zama bayan na gama kuwait da dawo gida ina sai da kasar a nan garejin kawo sai wani rusa sami da yake ne nike limanci a lokacin nan 90 kenan ina bari university sai zo ya ce min da Allah malam na ga kana da karbuwa a wannan wurin ka taimake ni mana ko da ko in samu rika yanan a lokacin nan abin da ke hannunsa dan kamfan na irin na yara wanda ba haushe ke ce ma kuli kuli guda uku a yar hanga a tsaye a rike ita yake zagayawa ce malam kasan Allah ya ce eh ce jari na dubu go jari na naira goma sha biyar ne a duniya ya ce mai ɗaki na ta bani jarin dubu uku na kashi ta ƙara sai da samirinta sai TV ta bani na kashe ba mu kudin sai daga ka taimake ni mana malam rika dako ana ce za ka iya dako ce zai iya sai da kira shugaban yan dakon gareji zai ce malam lafiya ce a zo dai A ce kaga wannan bawan Allah ce in eh, ce a taimake shi musulmi ne kuma a cikin wahala a taimaka mai ya rika dako an tare da ku Yace ce malam zai iya na ce zai iya lokacin da muke magana bayan azahar ne can zai iya bismillah mu shiga ga da ga sai muna na mota aka yi lodi a ranar aka tashi aka bashi naira talatin don bai fara da wuri ba ita fi gida da gari ya waye zo aka yi lantar sai aka bashi naira talatin. kun san an gama sai a raba kudin bayan kwana uku hudu maganar sai zo kawai sai fashe mana kuka na ce mai ya faru ya ce Allah ya maka albarka ni dai a duniya ban san mai zan gaya maka ba ya ce wallahi malam ne rabon da in kama naira ɗari tawa ya ce abin ya kai ga sai gashi na tashi na yi aiki da yamma an ban naira ɗari talatin sai da zan bi zan yi wa elite kwanji daɗi ne kawai sai na fashe masa kuka ina kawo kuna zube kuna ce ga abin da Allah ya kawo yau ya ce malam ina maka addu'a Allah ya maka zance a na ce ai ni wajibi na ne in ga ka samu alkhairi a bayan ƙasa ni ba wai a wajibi ne in taimake ka in da taimake ba ni gobe sai Allah tambaye ni me yasa ban taimake ka ba kuma ina iyawa kar kai ka bani godiya kai mun komai ka roki ubangijin ka ya baka tabbata da alkhairi da kuma ka rike musu amana to dai mutumin daga nan ban ƙara ganin shi ba so bayan Allah abin da kake renawar shi wani kuma abin da yake nema kenan so inda ki samu nutsuwan nan ne ba can bane ashe ita nutsuwar kullum ga Allah ake neman sai ce muna cikin kunci sai Allah ya wasa amana ya ce ma cikin kaskanci dan bai saboda kaskanci ƴaƴansa yake binnewa in aka yaki ba mai karfi bane aslan amma ya ce sai Allah ya canja mana kaskanci ya koma izza da waka ko ban dare sai ka je garin su ake afa duk yanda baka san su a garin su abata take in ka ga dama ka juya kalle mu in zaka yi sallah ka ce ba nan kalle garin ba a gari sallah ko tana ansuwa dutsiya sai kalli wanda ake kana kai sallah dutsiya sai ka je kana ake ganin ka'aba dutsiya nan ne ake samun filin arfa dutsiya nan ne jabalun rahama yake a duniya shine dutsen uhudu wanda manzo Allah ke cewa jabalun minna wannan dutsen dan aljanna ne namu ne shi kadai ne in na komo na shigo na shigo madina shi kadai ke fare min barka da zuwa dutsen nan uhudu kenan sai an can ake gani shi duk duniya ba inda yake in ka ɗauka dutse ko ina ko dutse ne to hanya abuja ma aya ku dutse ka je ka zagaya shi mana ko ba ka bane su bai da kyau yan uwa saboda haka yi cika wani mai bayani ya ce mishi wa adawatuna ikha da mu makiyan juna ne kuma ai qur'ani ya faɗa ku wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha damu makiyin juna ne kisan juna muke saboda mace daya ka nema in nema sai in kashe ka Danginka su kashe ni yan uwana su kashe wani haka sai a shekara talatin ana yaki akan mace ya ce duk wannan ya zama labari mun zama yan uwa ko masoya juna wa qad amarna an nad'u an-nasa ila ma fihi khairuhum wa an nabda'a biman yujawiruna yace kuma an umarce mu mu kira mutane zuwa ga abin da ke alkhairi ne a gare su kuma mu fara da wanda ke kusa da mu ku gane magana sahabin nan ba dina bar labari ne akan abin da nabi ya koya mishi akan makarantar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu kira mutane ku ganin gaba ke daya matarka 'ya'yanka makwabtanka sauransu cikin abin da mamman Allah yake faɗa kan makwabci haiki ta karka hana makwabci ya jingira ɗakuna jikin katangarka in dai ba cutarwa karka hana ya ɗore wani abu akan gidanka in dai babu cutarwa makwabci ne ya samu dama ya maka haka kai ma kana yi mishi haka amma in akwai cutarwa inda zai yi gini ruwa ya taru ya zo suna ginin sai ka ce mai a'a bari mu cire hanyar ruwa anan a'a ban yadda baka min gini anan ka dora ginin ka jikin nawa dan zan da hanyar ruwa ne anan Sau da in mun hana ruwa ya yawo a cikin a tsakankaninmu da kai rusa mun gini da yi kaga na kwada kaina wannan kuma kayi ne akan wannan ka'ida la darar wala dirar muna ganewa ci to kaji abin da aka ce mana muyi mu kira mutane zuwa ga alkhairin da ke da zai same su duniya da lahira kuma da ba za mu fara mu fara da makwabtanmu fa hannu. da da uku ila dukhul fi dinina mu muna kiran ku ne ku shigo zuwa ga addinin wa huwa dinu hasanun wa huwa kullahu shine addini mafi kyawun kyawu duk gaba ke daya wa habba alaihi kuma shine addinin da kwadaitar a kansa wa qabbaha al qabiha kullahu wa hadara minhu addini ne da ya kyauta dukkan wani abu mai kyau dukkansa kuma ya kwaɗitar abin shi kuma ya ɓata dukkan abin da yake dama can batacce ne kuma ya gargaɗi kada abin shi wa huwa yanqulu ma'atalikihi min zalamil kufri wa jawrihi ila nuril imani wa adlihi wannan addini ne wanda ke tsige duk wanda ya aminta da shi ya cire shi daga cikin duhu na kafirci da zalunci ya kai shi zuwa ga haske na imani da kuma adalci fa'in ajabtumuna il islam idan kun amsa mana za ku shiga musulunci khallafna fikum kitaballahi wa aqamnakum alayhi idan kun yi da kun amsa za mu bar alqur'ani a cikinku. kuma za mu da ku a kan shi ala an ta hakumu bi a hakamihi a kan ku yi hukunci da hukunce-hukuncen alkur'ani wa raja'ana ankum wa taraknakum wa sha'anakum za mu kyale ku mu koma garinmu da ku da al'amarin ku riƙe alkur'ani fa in abaitum ad-dukhula fi dinillahi in ko kun ce kun ki shiga addinin Allah akhadna minkum al-jizyata wa hamainakum aga fa yanka da ne su idan kun kiya to za ku ba mu jizya ka san ko inda ake ba jizya sai ka wulakanta an yi jizya ta an yi dimahun sayaruna za ka ba jizya ne da hannunka kana cikin wulakanci muna ganewa ka cikin wulakanci za ka ba da na abu kuma in kun ba mu jizya to za mu kare ku bi ma'ana ba za mu bari a yaƙe ku ba fa in abaitum in ta jizya harabnakum daman kaso uku ne in ku ba za ku mujiziya ba babu shakka za ku mai ku ba wani gurbe da ba abu uku ne ko dai ku shiga addinin mu zama yan uwa da ku ma zama abin da ke kanmu yana kanku abin da ya faɗi a kanmu ya faɗi a kanku ko kuma ku ki shiga ku tsaya akan kan ku amma za ku mu jiziya da riba ku ba mu kuɗi da dukiya kuma za mu kare ku ma'ana in an zo a ku daga bangaren ba za mu yadda ba in kun ce guda biyun ba za ku yi ba to yanzu abin da kira mu da ku shine kaifin makami kowa ya gane gidansu su suna ganin su ɗari biyar ne nan kuma su ce mutum goma ko uku ba wa ya gabata ya tsoro ukun ko ko goma ko ɗari biyar din kaga ukun ne amma ukun ne masu cewa in ba mu kuma wala yaƙi zamu da ku muna gane izzata islama ko ya kamata duk inda kaje ka dinga kai musulmi ne Allah ko yanwa ina sha'awar in ga mutum bawan Allah babban mutum yana jin shi musulmi ne na ba ku labarin cikin yawo ce mun taba zama da wani GOC anan da Kaduna din da aka dauke aka wani yanzu wani Abdul Wahid dan Ilori ne ya burge ni gaya mutumin nan da muka je wurin shi gashi jin wuya ne babban mutum kawun mu gan shi mun sha wahala amma da kuka tara soji manya-manya kwanar-kwanar ɗin da yawa kusa da shi sai ke cewa ni fa musulmi ne kuma ina alfahari da addini ne musulunci ya haife ni ya ce wannan mataimaki na injiniya ne amma kuma kirista ne ya ce amma bambancin addinin mu bai sanya mu kasa aiki tare ba ya ce ina godiya ga Allah da ya yi wani musulmi ina kuma jin daɗi da wa ke iya faɗin haka kana musulunci wai ai kana kyama ma a cikin musulmi ne don ka a ce dan tare ne kai yana kyama a gaici yana sallah gare ya hada in ya dawo gida gaban madam yi azar la'asar magariba isha idan bai gaji ba in ya gaji kuma sai gobe ko ba ka bane wallahi billahi in uwa haka na gani ya burge ni sosai wannan bawan Allah na ji daɗi ita shi musulmi ne fa kuma ina jin daɗi da Allah ta'ala wani musulmi kaga bai inkarin addinin shi ba na maku labarin wa'insu mutane su uku a wani airport a kasar america malamanmu ne na jami'ar madina idan aka yi hutu akan tura malamai da awa cikin duniya kowa ya je in an dawo hutu sai kowa kawo report na yi da'awa a wani ƙauye mutum uku sun musulunta na yi da'awa a wani goma sun yi imani almuhimmu ka baro haske a garin sai kowa da kuma sai a koma jami'a suka sauka su uku a airport wurin ba wani mai sallah ashe akwai wasu abuwai musulmai ne amma ba sa ma sha'awa a gane saboda haka sai ɗaya cutuka kagar yanzu ba mai azahar ba mai la'asar ba ku bari idan muka je ɗaki hotel sai mi sai ɗaya ci a yawa gaya maka za mu kai hotel ba mutu ba ɗaya ci a'a ya kamata dai mu samu nutsuwa kara mai sallah ɗaya ci a'a ya kamata mai sallah mu fa'ana lokacin da biyu suke cewa a ɗaya kawai da ya karkace gefe ɗaya sai ce Allahu akbar Allahu akbar sai iya fat kowa ya kiri su don ba taɓa jin irin sauti ba ga mutum mai hankali da faran kaya amma kuma yana wani abu kamar na mahaukata aka bar aiki mai kwamfuta da yin dukan da kowa tsaye na kallon shi ya gama kiran sallah akan tsarin da addinin Allah ya koyar yana gamawa ɗaya kawai sai ce sauwa ta dilo istaqimu wa tarasu har da bai san gabar ba din da ya kalla shi gabace. ce kawai kabarta mutum biyu suka ɗora sahu bayan shi wala suka ce kafin a gama sallah sai ga wajen mutum goma sha biyar sun yi sassa da su ashe wani mutum maciji ne sai da hayaki Haga hura hayaki aka yi sai ya fito na kugu. ko ba gaba ne su haka al'amarin duniya yake yanwa haka yake a ko'ina idan ba hakan ba ba za a je wani wurin ba idan ka kana kyamar addininka kana tsoro maka a ce kai musulmi ne ba za ka je ko ina ba <clears throat> kuma wallahi ba za a taha ka ba a bude musulunci da kai amma ko kai kadai ne ka gwada ma al'umma kai musulmi ne kuma ba ka je kyamar addininka ka ko me za a faɗa ko me za a rataya mai kasan ba addinin ba ne sai dai mutanen su wulakanta kansu amma musulunci abu ne mai kyau addinin islama mai kyau ne sai dai kai musulmin ka zama sakare amma ba addinin ka ba bayan Allah bari mu samu wurin tsayawa ya ce musu to kun ji ba fastan shata ya tajir gabban wa gaizan mimma sani a waƙal kawai sarki na jin wannan sai ya matsi kawai ya fushi ya hangula ya yi ya mutsi ya ce musu inni la'alamu ummatan fil ardi kanat ashqa minkum wala aqallu adadan wala ashadda furqatan wala aswa halan وقد كنا نكل أمركم إلى ولاة الضواهي فيأخذون لنا طاعة منكم ثم خفف شيء خفف شيئا min hidiyatihi wa qal yace musu ya kalle su yace ban taba sanin wata al'umma ba a duniya ban taba sanin wata al'umma ba a bayan kasar nan wata fi ku shakinci ai tafi ku lalacewa wala aqalla ardan ban san wata al'umma ba ɗan kadan ɗan cikin cokali kaman ku ma'ana abin da yake so ya ce masu ku za ku yaƙe mu yan cikin cokali wala a da ban san wata al'umma ba ga ku da karanci ga ku da rarrabuwar kai tun da sun gaya maka cewa da kaskantattu ne da mu makiya ne duk inda ku aka samu kiyayya kai ne rabu wala aswa a halan ban san wasu al'umma ba masu mummunan hali kaman ku yace wa kad kunna nakila amrakum mun kasance muna tura al'amarinku zuwa ga gwamnoninmu na unguwoyi na garuruwa ko hakimai ko da katai can muke tura al'amarinku saboda mai kun yi kaɗan mace ku zo fadanmu daga can idan muka yi juyin mulki ko muka samu mulki can muke cewa kai amso min amana a wurin suwa ne amma na fi ƙarfin ku zori na har sa hannu ku min baya bayan ya ɗanyi ƙasa da fushinsa sai kalle su ya ce فإن كان حاجة حين دفعكم إلى إلى المجيء إلينا أمرنا لكم بقوت إلا أن تقسم دياركم yace idan bukatuwa ce ta yunwa idan yunwa ta kawo ku garinmu kenan ba magana yaƙi bace ba magana ba ku ba bane ba magana mu shiga addinin ku bane ku ba za ku iya da mu ba ba ma sha'awar addinin ku ko ba za mu iya ba ku jiziya ba dan mun fi ku saboda haka bari dai mu ba ku abinci ku tafi da shi gida don ku rike iyalinku da shi wa ka sauna za mu ba shugabannin ku sarakunan ku riguna su rinka sanyawa an gane ku wa wujuhan qaumikum za mu ba manyan kabilunku riguna su rinka sanyawa wa malakna alaikum malikan min qibalina yarfiqu bikum za mu sanya muku sarki ko gwamna daga wurin mu. ba daga cikin ku ba za mu turo mu gona daga wurin mu ya zo cikin ku shugabance ku ya mulke ku amma ya dan tausaya muku saboda ba ku da karfi an gane ko faradda alaihi rajulun min alwabd raddan ash'ala nar ghadbihi min jadid faqal sai ɗaya daga cikin musulman nan ya maida mashi martani matanin da ya sanya ya fushi ya kara hangula ya ce laula annar rusula la tuqtal qataltukum da ba dan manzanni ba ba a kashe su da na kashe ku ma'anar sa dabi'a idan ka turo dan sako ya kawo sako shi ba a kashe shi tun da ai ba laifin shi bane ko shi aiko shi aka yi wataƙila in bai zo ba can gida ya sha wuya amma tun da ya kawo a shi sakon koma ko kuma a rubuta mai sakamako irin abin da ya kawo to koma garinku amma kar a kashe shi ya ce ƙumu faraisa lakum shay'un indi ku tashi ba ku da komai zan baku ma'ana ko dan wani abinci zan baku zan baku ku fita ko ba garin ku ku duba nisan madina da garin yasjir faris na wanda wa akbiru qa'idakum anni mursilun ilayhi rostom hatta yadfanahu wa yadfinakum man fi khandaqil qadisiya ku yawo shugaban ku wa su umar dan kadari muna ganewa ku yawo shugaban ku wa su umar dan kadari ku ce zan turo mai jagoran na ma'ana wa kenan kwamandan sa ko mai matsayi a najeriya ci ba kenan kowa ku dai ku sai shi ne almihim zan turo muku shi ya zo ya binne shi kuma ya haɗa ku ku da shi ya binne ku a cikin ramin kwarin kadisiyya kwarin kadisiyya wani wuri ne inda ka yakin da ya sa abin abiyo kazi a takaice wasu malamai suna cewa filin yana yanki biyu rabi iraki rabi kuwaiti a yanzu na kadisiyya kenan to ana ka yakin muna ganewa zan turo shi ya zo nan wurin nan zai binne ku a wannan wurin koma ku ce ga munan zuwa sama amara fa'ute lahu bi hamli turabin sannan ya umarci a kawo mai wani buhun kasa yashi wani wurin a kawo mai kwano guda na kasa kamar kwariya katuwa ko kuma a wani katon masaki a cika shi da kasar garin a bashi aka ji aka wa ƙawalar jalihi sai ya ce wa mazajensa dakarunsa na yaƙi hamiluhu ala asharafi ha'ula'i wa ya fi kowa mutunci da girma a cikinsu kamar a zonan a ce wa ya fi kowa mutunci da girma a cikinmu sai mu ce nima malam tukur ko tunda shi jagoran mu a sallah malam tukur mahmud adam shi ne shugabanmu to sai a ce a ɗora mai wannan kwandon yana ga munafici ne hamiluhu li ashrafi haula'i dora mu wanda ya fi kowa kima a cikinsu wasu kuhu amamakum Alamar aminan nasi ku kula shi gabanku. jama'a na kallon shi yana gaba kuna bai kowa na kallo hatta ya kharja min a asimati mulkina har sai sun fita daga cikin birni na mulkinmu sun fita bayan gari kana ku da kyale su faqalu lil waqt suka tambayi wannan al'umma man ashrafakum wane ne shugaban ku a ciki wanda yafi kowa kima a cikin ku fa badara ilayhi asim bin umran bin umar wa qala ana Allahu akbar tunda aiki za a yanzu kowa so yake dora mishi kaga yanzu an tambaye mu waye bude lokacin da ai shugaban zamu ce ko nu'man zamu ce amma kafin nu'man ya magana sai asim ce ni ku dora mun ni nike ni ne babban su ku dora mun a kaina ku ci da al'umma suke da sun juna yadda al'umma suke da ƙaunar juna yadda al'umma ba su yadda ba wani bala'i ya fada matsayinsu inda suna iya ba shi kariya al'ummar ba ta yadda ba cuta ta kama ɗayansu inda suna iya ba shi kariya ballantana a ce har sun haɗa mishi makirci su kai shi muna gane ba idan ba su yadda ba bala ya kama ɗaya ya za ki tsamma su iya haɗa ma kansu cuta wani ya mutu ba za su yi ba so bayan Allah akan haka ya kamata mu koyi darussa da yawa darussan da ya kamata mu koya ku duba labarin Nu'man ya faɗa yace ga matsayin mu ada ku duba da manzon Allah ya zo ba mu umarni muka bi ku duba inda mu koma sannan musunci na kawai rishin tsoro in zaka daga kiyamul laili kana kusantar Allah ta'ala zaka ji tsoro ya fita daga ranka baka tsoron kowa ba sai an muka allura soja ba zaka baka tsoron kowa so shi Allah shi ke bada mukamin nutsuwa kaji kana iya faɗin gaskiya a ko'ina ne in za ku sanci ubangijinka Allah zai baka yalwa da baka santa ba zai cire ka daga cikin kuncin wahala ya sanya maka yalwa ko da baka kuɗi ba irin na malam wane ko alhaji wane za ka samu rufin asiri a gida muna gane wannan na biyu yan uwa ibn qayyim na cewa babu yana za a ga al'umma a cikin wahala face sun yi wa Allah wani abu ka duba duk tsawon tarihin nan da aka kashe mutane a madina mutum saba'in sahabbai ne lokacin annabi na cikinsu da suka saba ma Allah ta'ala ba ga abin da aka yi musu ba ashe idan aka sa'a ma Allah sunan rayuwa shine a dora maka bala'i kai maka ji a jika muna ganewa yanzu musu da musu ga Najeriya wa ya kawo na ta mu mu kawo kanmu muna kashe mutane mu ci musu a Najeriya mu yanka jariri mu sha sa a Najeriya wanda kun fir'auna bai haka ba wallahi a dai fir'auna shi shugaban yan iska amma wallahi billahi bai ci mutane ba tarihi ya gwada mana jariran yankawa yake a kashe mu yanzu idan muka yanka jariran me ya ake mu cinye ana banda da mutane a ci namansu a Najeriya ana kama dan adam shi abin ne shi yana kara saboda kujerar mulki ta samu kafuwa ana cire idanuwan yara ni na da yan uwa da aka kashe guda biyu saurayi da budurwa aka cire musu koda ta dama na san wanda macin da aka fara kashewa tun ba kashe kashen yawa ba a nan bayan foli wata mai tallan masara aka yanke ta na hagu duk wannan mai yin wannan in ka tambaye kanka me yake nema a wajen Allah kai ne ka san ba a wannan da neman kusa zuwa ga Allah ba a yi idan ko ba a yi to me sa aka yi to wa'inda suka yi wannan wancan wurin annabi cewa ilzimu a makinakun salasalama, ku rike wurin ku ko an kashe ko mun kashe kar ku sako ba sun sako don wulakanta shi ba wallahi ba kuma sai na abin da ya fara wani sun sako ne a tsammanin su an gama yaki kar bar annabi na aiki suna tsaye a sama suka sako abdullahi dan jubari ce kar ku sauka ba ku ji abin da aka ba mu horo akan shi ba sai su yanzu ma tsaya nan mu kyala annabi na aiki muna tsaye suka sako ƙasa kun ga dai abin da ya biyo baya balamma asabatu musu da qalu anna hada ta ina wannan abin ya bullo mana alqur'ani ce musu me qul huwa min indi anfusikum daga wurin ku yake to ai nasara kace zaka mace ya ba ku wala kasaraka Allahu wa'adahu ko istaghfirunhum bi idni Allah ya gaskanta alƙawarin da ya muku cewa in kun bi za a yi muku lokacin da kuka dinga kuna duka kuna kashewa suna gudu hatta idan fashittu mutuna za a tun fil amri halittun da ku samu sabani ko karkace ku bar abin da ake so wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba ma ubangiji bayan ya gwada muku abin da yake nema minkum man duniya daga cikin ku akwai mai neman duniya daga cikin ku akwai mai neman lahira sannan sai to an yafe muku duka muna ganewa idan mutane sun saba ma Allah a zamanin da ma'aiki ke raye sallallahu alaihi wanda ke magana da saman saman sammai ta bakwai sahabbai bayin Allah waɗanda cikin su akwai wanda ke tilawa Qur'ani mala'iku sako saurara amma sun saba ma umarnin Allah ta'ala ubangiji bai kare su ba ni da kai a zamani bakin zamani ya zamu yi tsiya kuma a cakalim an gane me nake nufi kenan ashe idan za mu yarda in har za mu yarda mu bi Allah za mu samu cin nasara in ce abin Allah ba so nake sai mun kafa forum ba ba sai mun yi kungiya ba kowa ya duba gidan shi mana ya ga me yake da gaske ne kuwa wai umurnin Allah ke gudana gidan shi gidan imani ko gidan wani abu ne kar ka bari wani ya zo baka labarin gidanka kai ka aure wannan mata ta haihu a gabanka in shirme shigo ai kai ka sani kar ka tsaya wani a'al ya harika man halaka an bayyana in wanda zai halaka ba ya halaka akan ya sani ya halaka wani da gyatu kuma ya rayu ya rayu akan ya san cewa rayuwa yake kyakkyawa ba su ne ya bata lokacin shi zo na gaya maka ai kaza ne a'a kai ka sani ba kyau na sani ba kyau ya zaba zan iya gaya ma hajiya ba da daji haji ba haka ake yi ya kamata mu gaya mu gaskiya mai horo da gaskiya mu yi aiki da gaskiya ta haka ne kaɗai zamu mu iya samun cin nasara bayan azumi da kwana biyu na je kano na kai ma jagoran shugaban shari'a ta musulunci najeriya ziyara da ta ahmad labari muka ji wasu sun ji gida suka shi su takwas da irin motar nan katuwa bakaki guda biyu ɗirka ɗirka ya ce bayan sun shigo gidana ni ba sani batu sun ɗaure masu gadi na ya ce sai kawai muna falo a zaune za mu na sahur ya ce kawai sai yata da yake su uku ne a gidan daga shi sai mazai sai irshi sai yata ta dan shiga haka gefen falo <coughs> cikin kicin sai daga wani mutum yana karye karfin wando to ka san karafan da ba irin na yanzu ba bakin karfi ake sa a wando mai kwari yana karyawa yana nan shi suna so su karya su ta wannan bangaren da ta gansu sai ya so kwano in kike magana kashe ki zanyi Lawar ganin ta zo falo sai baba ga faɗin da ke faruwa ina za ka yankai ne tuwa yanzu kyau ce mu shiga ɗaki kawai mu kulle suka shiga wannan falon so kulle suka shiga ɗaya falon a kulle aka shiga wancan ɗakin a kulle haka da ɗakin ƙarshe ya ɗauko bindiga shi ya duba ya duba ce kai ya gaya ma ce kin gani wannan bindiga ba ta aiki ba yau domin makaman da ke hannunsu kun gani sun fi namu ya ce yanzu mu zauna kawai kowa daga cikin mu ya gaya wa Allah abin da ya sani yayi don Allah mu nemi kare ubangiji wallahi billahi abin da ya gaya mana kenan suka balla wanda suka shigo ya dauki waya ya buga mafi kusanci zuwa gare shi nasarawa police station ne abin ya ringin ya ringin nishi a nasarawa yake ya ringin ya ringin ba da ɗauka. dauka ya kira waye a abuja ya kira waye duk ka san mutuwa inda zo da sai ka taka maka bai kawai sai buga bambai to bambai da suka dauka sai ci to ga abin da ke tare shi sun shigo gidan sun balla ɗakin nan sun shiga sun buɗe wancan sun ice ta last room ɗakinsa kawai za su buɗe sai ɗaya ya leƙa nan bayi ne ya leƙa nan bayi ne sai ɗaya ya ci to ai sai kuma fita kenan ba fita kawai to ina hanya fita suna cikin ina hanyar fita ne yan sandan ne suka fara harbi a waje tawo tawo tawo to kana suka fito a waje su ma suka shiga mota suka tsere kai in an tambaye ka waye aike shi ana dan ne ko Allah wajen nan na aidihim saddan bai na saddan fa ashaynahum fa la yabsirun haka akai musu ga dakin yace wallahi ba su shi ba yace ba wani abin da muka yi kawai mu Allah muka da muka ta gayawa dan arnan dai ko da su za a ba su na sani kwana ya kare kana suka fito suka mota suka ce wa masu gadi to za mu dawo mu ba barayi ba ne an ce kawai mu kashe shi ne kuma sai mu kashe shi suka tafi so iko na Allah in kana so ka natsu dan uwa ka rike ubangijinka ba su gaba kai wahala ba ita mutu na tsaye ce ba a yin guda biyu duk wanda ya gabe mutu ba zai mutu duk kariyar jin daɗi da kai in ta yi ƙarshen ko baka mutu ban Allah ga dama sai baka ranka baka da amfani yawan ka duba ɗazu nafsan mandela gashi a zaune haka amma sai an zo gindin bakinsa haka ana magana ko wani ji oho ni ba sani ba ko bai ji haka bai amfani wannan haka dai gashi a zaune kuma dan kishin kasa ne amma bai iya komai a duniyar so ubangiji ba ni bai iya ba so bayan Allah mu bi Allah mu yi aiki don Allah za mu samu cin nasara da kuma dacewa Allah nake roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon yin abin da ya kamata mu yi don mu samu karbuwa a wajen Allah da kuma dacewa ko saboda haka abinda kenan za mu tashi akan ko fahammaluhu alaihi hatta kharaja min almada'in suka dora ma'asim wannan ƙasa sun dauka ne babba har suka fito da shi yana gaba jama'a na nabi suka fito da shi garin mada'in sun mahammalahu ala naqatihi suka dora mai kasar kuma akan dabbasa. wa akhadahu ma'ahu li sa'ad bin abi waqas suka dauko wannan kasa zuwa ga sa'ad bin abi waqas ga abin da ya bamu wa basharahu bi anna allaha sayaftahu ala almuslimina diyar fursin wa yamlikukum turaba ardihi yace ine muku bushara ine muku bishara wannan kasar da ya baku is clear indication cewa Allah zai mallaka muku wannan garin kuma zai mallaka muku wannan ƙasar shi bai da mulkinta kuma an yi haka an gane ko in Allah ya so a'a thumma waqa'atul ma'arikatu al-qadisiyya waqtazza khandaquha bijususul alafil qatla walakinnahum lam yakunu min junudil muslimin wa innama kanu min junudil kisra yace ana nan sai yakin kadisiya ya tashi ya ce ‘yan ga gawaki sai da aka cika ramin kadisiyan nan gabaki ɗaya da gawaki dubban dubbai na mutane amma fa karka ɗauka gawakin musulmi ne gawakin sojojin kisra ne wanda gabaki ɗayansu nan aka yi da su kwanan su ya ƙare to idan maku na gaba ya zun Allah ta'ala ma ji sauran abin da ya rage kafin mu shiga tarihin suhaibin rumi mu ji shi kuma wace gudunmawa bai ma Allah dan uwa ba darusan kenan ba in ka koma gida ka duba abin da Nu'man ya faɗa abubuwan da aka umarce suka yi da abubuwan da suka yi da kuma suka samu sannan kuma me ya kamata ne in yi me ya kamata kai ka yi me ya kamata mu yi baki daya don mu samu dacewa idan muka yi haka za mu ji daɗi amma a duk da muka saki Allah muka ɗauka wayo gare mu muka ɗauka mu ne zai cece mu muka ɗauka mu ne zai karɓe mu a wajen Allah za mu sha wahala watakila ka ya bi ka samun promotion a wajen Allah dan da aiki ne ake samun promotion wani amalu ku yi aiki ku yi aiki ku yi aiki ku yi aiki da aikin kwarai ne ake samun dacewa da aikin kwarai ne ake samun promotion a wajen Allah sannan ku kiyaye hasada ba ta da kyau ita don tana cin ayyukan mutum na kwarai ne Allah ya ba wancan ni to ni me yasa bai bani ba to da Allah za ku rikici Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik shin rahamar ubangijinka su suke raba ko muke rabawa ka kiyaye hasada ba ta da kyau duk abin da gani baka samu baro ki Allah ta'ala yana da kwando kwando stu stu irin shi sai ya baka kuma kai ne talaka shi ba talaka sai ya ba kuma shine kadai mai kyautar da baya gori a kanta. saboda haka duk wanda ya baka yana iya gori in ta ɓaci amma shi bai gori ka kiyaye hasada ba ta da kyau ka nema ga Allah sai ya baka ku nemi lafiya da zaman lafiya don da shine kadai da awa ke samun shiga inda ba a je ba idan babu zaman lafiya a ƙasa ko babu komai da awa ta yi tafiya ku roƙa ma ƴan uwanku lafiya zama lafiya na garuruwa dama kar ga abin da ake a nesa mai sauki ne Allah kawo shi garinku abin da ake a Syria ko misira ko falastin mai sauƙi ne allah ya kawo shi garin mu ta hamar shi so mu roƙa musu allah dan ba sa kusa da mu baya nuni addu'i ba su da amfani a'a mu daga hannu mu gaya ma allah allah zai kai abin garin su wannan shi kamata mu rinka yan uwa kuma mu roƙi ubangiji ya shirya zuriyar mu don da yara ne da samari ne islama ke tashi kai ka sha kwana ne so daga kafadin su ake takawa jikokinka kafadin su ke takawa su leƙo ka kana kabari ma'ana tarihin ka wa zai ba su ka ne zai ba su idan baka rike ɗan ba baka sauke amanar Allah da ke wuyanka ba a kan shi gobe kiyama tambaye ka za kuma za ka amsa don ya'ya ni imani ya'ya dukiya ce alƙur'ani ke cewa kuka istighfari sai ya ƙare ku da arziki daga sama malamai suka ce arzikin sama ruwa ne don shi ne ke zuwa a yi samu tsirrai a yi noma fetur ya fito duwatsu gwalagwale duk da ruwan sama yake samu ya toho a ƙasa idan an samu wani za mu samu cin nasara sannan kuma ya ce ni dukkan bi amwalin sai ce wa banina Kuma zai kare ku da dukiya kuma zai ba ku ƴaƴa ashe ƴaƴa alkhairi ne ƴaƴa martaba ce dole ka je na kokarin ya ce bari ya kashe wasu da ya gaya rayuwarsa wa ya gaya maka rayuwarka ta kyau kai wa ya gaya maka haka kuma wanda za kashe din nan wa ma adraka anna yakuna aslaha fi jami'i auladika ya zama yafi kowanne ƴaƴanka alkhairi a bayan ƙasa Su bayan Allah ku yi hakuri ma aminta da Allah ya abinda Allah dora mana amma abu guda biyu mu rinka yin su kullum shine duk abin da zamu yi mu ba Allah zabi a kan shi Ɗaya na biyu kuma mu yi kokari mu hakura da kasan da ubangiji mai bamu kar mu nema ne wani don neman na wani ke sanyawa a rena abin da Allah ya bani ni na rina nawa sai in nemi na wani sai Allah kuma ya hana mun wancan dan baka so na bane idan baka san ka bane ba za ka isa mu ba Allah ka roƙo taimake mu ba mu ikon dacewa dora ma akan tafarki mustaqimi Allah ya aike da mu wajen yada wannan da'awa da wannan addini a bayan ƙasa ubangiji Allah sanya mu cikin al'umman nan masu bude alkhairi masu kulle sharri ya ubangiji Allah ka kyauta ƙarshen mu a kowane irin al'amura namu Allah yayanmu da muka haifa da jikokin mu da ƴaƴan ƴan uwa ga baki daya Allah ka shirya su zuwa ga abin da ya dace kake sha'awar shi ya ubangiji Allah ka sani wanda yake nufin zalunci da bata mana wannan addini a duniya Allah bawanka ne kafi mu sani yadda zaka yi da shi ubangiji mu dai ki ka sani bayan miki mun zalunci kawunan mu zalunci mai yawa Allah kai mana dakatar ka ba mu kariya da ta goma shi akan wannan imani Allah kashe mu da shi ka tada mu gobe akwai kiyama cikin bayin Allah salihai ubangiji Allah kai mana sauki wajen hisabinka Allah kai ne mai iko akan komai mai kuma iko akan haka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la akwai wani bawan Allah da mahaifi mahaifin shi rasu ya kai shekara kusan 100 da wani abu a duniya bana nan shekaran jiya waccan laraba ina da program a kebbi state